لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم Hakika, Allah ya karɓi tubar annabi Muhammad yayin da yawan munafukai izinin zama a gida ba sai sun je yakin tabuka ba, kuma ya karɓi tubar muhajirai da al'ansar waɗanda ba su zauna ba, sun bi annabi zuwa yakin tabuka duk da tsananin zafi da ƙarancin abin hannu. da ƙarfin abokan gaba bayan saura zukatan sashi daga cikinsu su karkata su himmatu da rashin zuwa yakin saboda yanayin da suka ciki na tsananin wahala amma sai Allah ya musu dace na tabbatuwa da fitowa zuwa wajen yakin ya karɓi tubansu hakika Allah mai rangwame ne da jin kai a gare su daga cikin jin kansa ne ya datar da su zuwa yin tuba kuma ya karɓi tuban daga gare su